Baya ga ayyukan ta'addancin mayakan Boko Haram a yankin Arewa maso gabas, matsalar satar mutane domin karɓar kuɗin fansa ita ce ta mamaye yankin yamma na arewa da kuma yankunan tsakiyar najeriya da sauran miyagun ayyukan ɓata gari kazalika ayyukan ta'addanci na 'yan ƙungiyar ipop na ci gaba da wakana a yankin kudu maso gabashin ƙasar galibin miyagun ayyukan dai sun fi kamari ne a yankunan karkara lamarin da kungiyar manoman Najeriya ke cewa 'ya'yanta ba sa iya zuwa gonakinsu domin aikace-aikacen noma. Akwai wasu bangarorin Najeriya da mu manoma ba mu iya zuwa gonakinmu. Kuma abin damuwa shine a wuraren da muke ganin harkar abincin ko noman ma ta fi ƙarfi. Najeriya ta tsakiya da Najeriya ta yamma akwai damuwa kwarai. A dama can gabashin najeriya ka san dama wannan abu ya daɗe shekara wajen goma sha ɗaya na yi kuma a gaskiya wannan zai zama cikas na samun isasshen abinci a ƙasa kamar yanzu kai ma ka san cewa ana tsada abinci tsada kuma ta zo don saboda babu isasshe a kasuwa kuma idan dai ba wani abu ya faru ba wannan hitina ta kau wato wannan shekaran ma muna iya samun matsala shekara mai zuwa ma ana iya matsala ko min kokarin da muke dan mu ci da kasar ba za mu iya ba idan muna shakkar zuwa gona Architect Kabiru Ibrahim kenan shugaban kungiyar manoman Najeriya hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da hukumar bunƙasa ilimin fasahar sadarwa ta Najeriya NITA ke cewa ta horas da ɗimbin matasa a ƙarƙashin shirinta na bunƙasa ayyukan noma ta hanyar amfani da fasahar sadarwa ta zamani. Hajiya Hadiza Umar ita ce kakakin hukumar. Matasa manoma, noma ɗin da ake yi ana so a yi shi ta fannin fasahar sadarwa na zamani ɗin. Mun koya musu kuma mun ba su kayan aiki ɗin kamar tabs haka da shi ma intanet kuma an ba su iri, iri mai kyau haka nan wanda za su hada famfon ba da ruwa saboda masu noman rani. Yanzu su ma sun gane yadda za su shiga intanet ɗin suna sayar yadda kuma za su ringa duba weda sannan su gane su je wasu site ɗin su duba su ga cewa oke. wannan lokaci ya kamata a yi noman masara ne a'a wannan lokaci ina iya noman lambu in shuka ko tumar ka gane ko na abu haka na ji suna koya sannan kuma wasu su ma har sun gane yadda za su bude su yi nasu blog din inda za su ringa tallan abubuwan kayan amfanin gonan nasu sai dai baya ga kalubalen tsaro kungiyar manoman ta Najeriya ta ce akwai matsalar kidayar manoman kasar da kuma nau'ikan amfanin gona da suke nomawa a kowace shekara. A wato abun kunya da nake faɗi maka shine yanzu a nan da nake zaune da kai ai ba wanda ya san yawan masara da ake a ƙasar nan ba wanda ya san yawan manoman masara ba wanda ya san yawan manoman shinkafa shi manomi idan ya noma ya noma aka ci da mutane ai kaga za a samu zaman lafiya ko hmm. a ƙasa to in ko babu zaman lafiya a ƙasa laifin wane ne ba laifin gwamnati ba ne saboda haka gwamnati sai ta yi hoɓasa har yanzu hasashe muke muna cewa mu mun kai miliyan ɗari biyu ko fiye da haka so kaga kasan ma bamu san san mu ba. shugaban kungiyar manoman najeriya kenan architect kabiru ibrahim mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria.